معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan zai zama majalisunmu na takwas insha Allah ta'ala tafsirinmu yana gudana a cikin suratul fatiha kuma muna tafsirin aya ta biyu wato ar-rahmanir rahim bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Allah ta'ala ya ce ar-rahmanir rahim Allah madaukakin sarki shine wanda ya siffantu da sifar rahma wato tausayi ar-rahim kuma shine wanda yake aikata sifata tausayi ga bayinsa mun ji bayanan da malamai suka yi akan bambanci tsakanin ar da ar-rahim kasancewar Allah madaukakin sarki sifar tausayi tashi ce ar kasancewarsa bayan ya siffantu da sifa ta tausayi to yana aikata tausayin kuma ga bayansa sannan suka sake cewa an ce ar-rahman wanda tausayinsa ya gama kowa wa rahmati wasi'at kulla shay kamar yadda Allah ya faɗi yake cewa tausayina ya yalwaci komai ar-rahim kuma wanda tausayinsa yake banci wasu bayansa wasu suka ce ke bantan nan a lahira kawai wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai tausayi ga waɗanda suka yi imani da shi wasu kuma suka ce kamar al'allama ibnu jarir al-tabari rahmatullahi alai yace ar-rahim din ya keɓanci wasu daga cikin bayinsa ba sai a lahira ba ko a duniya Allah ya keɓa wasu da tausayinsa tun a duniya to wannan Shi ne kasancewar Allah maɗaukacin sarki ar sannan mun ji bayanin da malam ibn al-qayyim rahmatullahi yi yayi akan ne ake nufi da tausayi Ya ce tausayi shi ne Allah ta'ala ya isar da duk abin da zai kasance mai amfani mai gyaran rayuwan bawansa ko da ran bawan nan nasa baya su ko da ya ci wannan abu shi ne ake ce masa tausayi tausayi ba yana nufin kullum a mai da kai shalela ba ai ta baka abin da kake so ai ta baka abin da kake jin daɗinsa a daidai wannan lokacin akwai abin da a iliminka daɗi ne amma bala'i zai haifar maka saboda ilimin ɗan adam ba da yawa wa ma'ujitu min al'ilmi illa qalila wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani mu ba mu sani ba so daga akwai abin da Allah zai mana a zahiri sai mu ga wannan abin kamar mara daɗi ne amma shine tausayin Allah a kanmu domin nan gaba za mu ga amfaninsa yanzu ka ɗauki duk ibadu da nake tausayin Allah ne amma ba su da daɗi ba su da daɗi lokacin da bawa yake yi tausayin Allah ne ya haramta mana wasu abubuwa amma ɗan adam yana barin wannan abin baya san ya bai? shi yana ɗaukan wannan abin da aka hana shi shine daɗi amma a ilimin Allah da za a bar shi wannan abin to bala'i ne a sa nan gaba ko da ya ji daɗi yanzu to shine sai malam ibn qayyim sai ya buga ma mai tayi sai ce fannin rahmatil abi waladihi an yukrihahu ala at-ta'addub bil ilmi wal amal daga cikin tausayi in ka dawo cikin bayi ba tausayin da Allah ce ma ke ma bayinsa ba a'a tausayin bayi a tsakanin junansu shi kan shi haka yake misali tausayin uba ga ɗansa ta yadda yake matsa masa akan ya zama mai tarbiyya yake matsa masa akan sai yayi abin arziki akwai cikin abokanai yana ba da labari yana ba da labari yana cewa yana cewa lokacin suna yara ya sha ma baban shi addu'a Allah ya sa baban shi ya mutu saboda yadda baban shi ke matsa mai kan yi abin arziki amma kuma yanzu gashi baban nasa yana kabari addu'a yake masa kullum yana rabbi firli abi warham ya Allah ka gafarta ma babana ka ji babana saboda yadda baban ya tsaya tsayin daka akan sai ya zama mutumin kirki to ga yana yanzu kuma ya zama mutumin kirki ana cin gajiyar al'umma na amfanuwa da shi gabas da yamma kudu da arewa sannan kuma gashi yana ma baban nashi addu'a a cikin kabari kaga sai yanzu ya gane ashe babansa tausayinsa yake yi amma a wannan lokacin ɗauka yake ne babansa makiyin shi to yana da kyau fahimci wannan kaga a mu kanmu yan adam kenan a tsakanin junan mu to balle abin da Allah madaukakin sarki wanda shine arhamur rahimin bina wanda ya fi tausayin mu zai mana ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره har wani zubin ma sai kaga baban ya daga hannunsa ya duci yaron ya matsa ma yaran sai ya a hanyar duke shi amma a lokacin baba ce jin haushin sa yake yi wannan dukan da yake masa shine tausayi domin in bai duke shi ba yanzu ya bar shi ya zama galagala ya zama galau to nan gaba zai yi kuka ya ce baban shi ya zalunce shi an sha ba mu labarin kissar sarki abdulmalik ibn marwan ɗaya daga cin sarakunan banu umayya yana da 'ya'ya mutum ne wanda yake mai fasaha mai ilimi mutum ne wanda ana buga misali da shi a wajen hudu ba wata rana yana zaune ɗaya daga cin fadawansa ya ce ya amiral na shibta qabla mashidik ce ranka ya daɗe ka tsufa tun kafin shekarunka su yawa sai ce wallahi ni su'udul manabir yace hawa minbari yasa na tsuba da wuri ba na san in na hau minbari in yi kuskure ko kara daya to amma duk da haka yana da 'ya'ya sai Allah ya jarrabe shi ya kallafa san shi amma san banza ga wani ɗansa da ake ce mishi alwalidu suna ce masa alwalidu al-ahmaq haka suke ce masa a tarihi walidu wawa sai bai san a taɓa shi duk abu na tarbiyya sai ya ƙi masa gashi ya taso a fada irin abubuwan da ake yi ma 'ya'yan sarakuna na tarbiyya musamman irin sarakunan da su sa 'ya'yansu su zama jarumai su sa 'ya'yansu su zama masu ilimi to shi sai ya kyale shi baya son a taɓa shi walidu ya girma ranar ana zaune a fada zai yi magana kawai da ya kwalbatu wata magana sai sarki kawai ya juya kai haka sarki abdulmalik ibn shi shine sai wata magana shi yake cewa a zarradil walidi hubbuna lahu a zarradil walidi hubbuna lahu shi san da muke ma walidi cutar da shi ya bai masa amfani ba saboda mun kyane shi ba mu masa tarbiyya ba kaga ashe ba tausayin sa ya ji ba to kaga shine tausayi shine sai yake cewa wa yamna'uhu shahawatihi allati ta'udu bi dararihi sannan uba ana hana ɗansa ababen da yake so wanda waɗannan ababen da yaro yake so su tari ba abin da za ta jawo masa sai ne ke cuta nan gaba cutar da shi za ta to ba tausayi ba ne ka ƙare shi ya riƙa aikata abin da ya ga dama ba ma guje a cikin hikimominsa wata rana ba ma guje ya zo bayan gari ya je bayan gari zai shiga cikin gari kawai sai ga yara suna hawa bishiya suna tumowa 'yan kanana sai ya shiga gari yana cewa ku je ku sa 'ya'yanku kuka tun kafin su sa ku kaga shi ne tausayi a hana sun ba haka ba ɗaya zai faɗo ya ɓalle kaga daga nan baka kukan ido ba yi kukan aljihu na kai shi a ɗaure shi to shine sai yake cewa mata ahmala zalika min waladihi kana li qillati rahmatihi bihi duk lokacin da kaga uba ya kyala ɗansa baya matsa masa baya hana shi abin da zai cutar da shi a nan gaba to wannan yana nuna karancin tausayinsa da yake ji amma tausayinsa shine ka hana shi abin da yake so yanzu domin ya ci gajiyar daɗi nan gaba wa in zanna annahu yarhabuhu wa yughassibuhu wa yurihi ko da ya tsammani tausayin shi yake yanzu sai ya bashi duk abin da yake so na daɗi ya hutar da shi baya san ya sha wahala fa hadihi rahmatun maqrunatun bi jahlin ka rahmatil ummi yace wannan tausayi ne amma wanda ya haɗu da jahilci ba a san me ake ce ma tausayi ba irin tausayin mafi yawancin uwaye mata mafi yawancin uwaye mata su suke da irin wannan za ka ga mahaifi ya tsaya yana faɗa akan sai ɗan shi ya zama nagartacce ita kuma uwa ba ta san a taɓa shi to kaga irin tausayin uwa ba irin shi ake so ba irin tausayin uba ake so wanda zai matsa ma ɗansa har ya bugai wani zubin in ya kama a duke shi a masa dukan da ya kamata a mushi a duke shi a bata rai har wani zubin a ƙaurace masa ma a daina mai magana in wayen shi ya kai ya gane haka domin ne domin so ake ya sami kama ya samu daidaito ko shi ta tarbiyya ta zama ta ninke ya zama miƙaƙƙen mutum domin ya amfani kansa a tashin farko nan gaba kuma ya amfani wasu kaga shine tausayi to abinda Allah yake mana ce wali hada kana min tamami rahmati arhamir rahimina tasliqu anwa'il bala'i 'ala al-'abd shi yasa daga cikin cikar tausayin Allah wanda ya fi tausayin mu sai ka ga yana jarraba mu yana dora wasu bala'o'i akan mu jarrabawa jarrabawa wannan Allah bai san ka ne tausayin ka yake yi domin idan bai jarrabe ka ba to za ka zama wani bawa tankararre bawa wanda yake kawai wanda ya san kare ya kawai ba yi da ba bai san me ya kamata yi ba fa innahu a'lamu bi maslahatihi domin Allah ya fi ka sanin abin da zai gyara ka amfanin ka wa man'uhu min ومنعه min كثير wa أغراضه وشهواته من bi da yawa. jarabawar da Allah yake ma bawa da gwada shi da yake yi da ababen da yake kawo masa na rashin jin daɗi da kuma hana shi sha'awarsa abin da yake so to su tari yana zuwa ne a matsayin tausayin da Allah subhanahu Wata'ala ta'ala yake ma bawa me yasa Allah ya fi jaraba annabawa kuma su ne bayansa waɗanda suka fi masa ɗa'a amma kuma sai fi jarabarsu saboda tausayin shi da yake musu kar su shagalta da duniya manzon mu sallallahu alaihi wasallam saboda sanin shi da Allah waye Allah ba zaɓi Allah ya bashi ba ko ya zama sarki an ya kuna nabiyan malikan ya zama sarki annabi ko kuma ya kasance annabi amma ne talaka faktara an ya kuna nabiyan faƙiran manzan da sama ya zaɓi ya zama annabi wanda yake ba wanda bai da wadata ba sarki ba yau akwai a gidan manzo Allah sama gobe babu domin ya nuna ne domin ya nuna ma bayi cewa gidan duniyar nan ba gidan tabbata bane ba gidan gaskiya bane ba gaskiya a cikin duniyar nan ba gida bane da ya kamata mutum ya saki jiki da shi kenan ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه ما لم يقيم في تباوى سبود جاهل تسع da ubangijinsa bai san waye ubangijinsa ba saboda kuma shi ne zalunta kansa ne sai yana tuhuma ubangijinsa in ya jarrabe shi kaga mutum Allah ya jarrabe shi yana ya ka ji ma da turanci yana faɗi na wai god why me wai why me a da ka san waye Allah da wannan jarabawar da yake maka to da za ka gane kowaye da Allah lokacin fa da kai rashin lafiya fa lada yake rubuta maka manzon sama ya je gai da wata datti wata mata ba ta da lafiya tana zazzabi matassara irin mai sa rawar jikin nan manzalin ta sama ya je yana gaishe ta sai ta ce la'anallahu al-humma ce Allah ya tsine ma zazzabi manzon sama ce la tasubbi al-humma fa innaha kafaratul khataya kake zagi zazzabi idan aka yi zazzabi Allah yana goge ma mutum zunubansa ne ta sanadiyar wannan zazzabin da ya yi idan bai yi zazzabin ba Allah zai kankani masa zunubansa kaga tausayinsa da yake yi sai ya kawo masa zazzabi in yi zazzabin sai Allah maɗaukacin sarki ya saryar masa da waɗancan zunuban nashi kwarai da gaske annabi sallama ya shiga gaida da wani ba irin masu kaushin hannun nan manzalla sama da ya je ya gan shi yana rawar jiki zazzabi ya masa yawa ya ce la ba a taɓahurun insha Allah ya ce kakka damu ba komai da izinin Allah tsarkaka ne a gare ka wannan rashin lafiyar da kake tsarkaka ne daga zanubanka sai ya ce kayya ya ma'aikin Allah ma hiya humma tafur ala shaykhin qabil kai ma tuzirahu al Ya ce haba ya ma'aikin Allah wani wani tsarki wani tsarkaka wata tsarkaka zan samu sai kai dai zazzabi ne mai zafi ya saukan matsoho kawai ba abin da ba inda zai kai shi sai lahira kabari kawai yake so ya kai ni wannan zazzabin ban su ne to tun da ka faɗa haka shi kenan annabi sama yana fita gidan bayan maraice na yi sai aka aiko cewa ya mutu kaga bai yadda da tausayin da Allah subhanahu wata'ala yake saukarwa ga bawansa ba rashin lafiya tausayin Allah ne dan uwa amma idan ka jure kuma idan ka fahimci haka ku kaga wannan wannan shine wala ya'lamu ihsanahu ilayhi sannan bawa bai san kyautatawar da ubangiji yake masa ba bibtila'ihi wa imtihanihi ta hanyar gwada shi da jaraba shi da yake wa kad ja'a fil asri ya zo a irin maganganun nan da aka samo su a cikin isra'iliya innal mubtala idza idza du'iya lahu idan aka jarrabi mutum sai wani ya masa addu'a yace ce Allahumma arhamu Allah ka tausaya masa ya ƙulun Allah subhanahu sai aka ce Allah zai ce, Kaifa arhamuhu min shay'in bihi arhamuhu aka ce sai Allah ya ce ya za in tausaya masa da abin da nake tausaya masa da shi. Wani ne ya shiga cikin damuwa sai ka je yi masa jaji ko ka je gaishe shi sai ka daga hannu ka ce Allah ka ji ƙanshi. To aka ce sai Allah ya ba ka amsa ya ce a ya za kai kai addu'a cewa in tausaya masa a cikin tausayin yake. wannan halin da yake ciki tausayi na ne na saukar masa wanda ya fi inganci shine wa fi akhar inna Allah idza ahabba abdahu hamahu duniya idan Allah yana son bawansa sai ya masa himiya ya tsare shi daga duniya wa tayyibatiha da ababen daɗinta Allah ba zai sanya masa santa a cikin zuciyarsa ba wa shahawatiha da sha'awa sha'awan duniya kama ya hane ahadukum maridahu kamar yadda ɗayan yake kare mara lafiyarsa daga abin da in ya ci zai kara masa ciwo kaga wannan tausayin Allah so daga so tari ɗan uwa abin da kaga Allah bai baka ba tausayi yake maka jaraba wanda yake maka tausayi ne wani zunubi ka aikata yake sanya kankare maka wannan zunubin sai ya jarrabe ka da jarabawa kai tuntuɓe ko ka rasa wani abu ko ka yi rashin lafiya sai Allah madaukakin sarki sai ya ce ma mala'iku zunubin da bawan nan nawa yayi ɗazu ku je ku goge mai sakamakon wannan jarabawar da muka mata tun aka kyale ka da jarabawa sai aka je in aka kyale ka ba a jarrabe ka ba kayi zunubi aka tafi lahira kawai sai aka nuna maka wannan zunubin naka ya fi dutsen garin ku girma aka ce ka gani ya cancanta ka shiga aljanna amma sakamakon zunubin da ka aikata ran kaza ga watan kaza da karfe kaza a wuri kaza ba za ka shiga aljannan nan ba ya ma daɗi to amma a cikin sanin Allah da yayi maka da tausayinsa da yake da shi a gare ka shi kenan kawai sai ya jarrabe ka da wata jarrabawa a duniya sai a kankare maka zanubanka da ka zo kawai shi kenan ko sanin ba ka yi zanubin ba za ka yi ba a lahira wannan ya fi ma ka zo a maka na duniya to wannan tausayin Allah maɗaukakin sarki ke wasu daga cikin masu aƙidu waɗanda suke karkatattu kamar mu'tazila su ba su yadda da a siffanta Allah da rahama ba saboda me suka ce ai in an ce tausayi to ai wani nau'i ne riqatul qalb zuciya ce take yin laushi sannan sai mutum ya zama yana da tausayi suka ce ya za a siffanta Allah da haka to mu'tazila matsalar su ita ce su suna mu'amala da Allah a matsayin bawa ne babban matsalar suke suna kamanta Allah da bawa duk wata sifa da Allah ya bada labari akan kansa ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a game da Allah to kada ka sace tunaninka ya baka cewa kai kama da dan adam wannan shi zai baka zaman lafiya nan uwa in kana son ka zauna lafiya aqidarka ba za ta samu matsala ba duk abinda da Allah ya bada labari ya ce yana da shi to kaka kamanta shi da na ɗan adam domin ya riga ya faɗa maka cewa laysa kamithlihi shay'un laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah babu wani abu da ya kama da shi amma kuma yana ji yana gani kai ma kana ji kana gani ni ma ina ji ina gani amma irin na Allah ne hasha ba irin na Allah bane to duk abin da Allah ya bada labari a Qur'anin sa ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin sunnar a game da Allah to kaka kamanta shi da ɗan adam so ka rahama Allah ba irin ta ɗan adam ce, tausayin Allah ba irin na ɗan adam bane yadda jin Allah ba irin na ɗan adam bane kuma ka yadda yadda rayuwa Allah ba irin ta ɗan adam bace yadda ilimin Allah ba irin na ɗan adam bane to komai na Allah ba irin na ɗan adam bane ba irin na kowa bane laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da ya kama da Allah to su sai suka zama suna kamanta Allah suna tunanin Allah maɗaukacin sarki ya kama da ɗan adam ba haka bai wannan ya jawo suka musa sufofin Allah duka ba su yadda ban an ce Allah na da kaza sai su ce a'a an yi kama an mai da Allah ɗan adam a'a wannan kuskure ne babba kauce ma daidai ne kuma mutum ba zai samu zaman lafiya ba a duniyance kuma aƙidar mutum ba za ta samu daidaito ba abin da yake za ka zauna lafiya in Allah ya ba da labari ko manzon Allah sama ya ba da labari game da Allah to kawai ka yadda ka miƙa wuya shi ke kenan kuma ka yi tanzihi ne tanzihi ka tsarkake Allah kar ka kamanta shi da wani bawa a cikin bayansa Allah bai yi kama da kowa ba wani bai yi kama da Allah ba sau daga Allah yana da tausayi irin tausayin da yake da shi wanda ya dace da zatinsa maɗaukaki irin tausayin da ya dace da sufufinsa maɗaukaka so daga Allah rahmanu ne Allah rahimu ne al'imam alusi a cikin tafsirin sahuhul ma'ani ya yi bayani mai tsawo wajen raddi ga mutazila a game da wannan inkarin da suka yi na Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance a matsayin ya siffantu da sifa ta tausayi tunaninsu wai ai tausayi taushi ne na rai taushi ne na zuciya to kaga wannan kuskure ya yi bayani masu tsawo ba yi mun karanta su ba a cikin tafsirin sahuhul ma'ani babban malami ibn qayyim ya sake bayani a cikin littafin sa madarijus saliki yake cewa wasifatul ihsan kaga sifofin tautatawa wal judi da kyauta wal birri da nagarta walhanani da tattausawa wal minnati da baiwa wal ra'afati da rausa sama bawa wal da kuma tausa sama bawa akhassu bismir rahman wannan sun fi cebantuwa da sunan Allah ar-rahman da kaga Allah ya kyautata maka da kaga Allah ya maka kyauta da kaga Allah ya maka wannan baiwa to sunan na ar-rahman ne yake aiki akan ka domin sunayen Allah kowanne na aiki akan bayi kowane suna na Allah to yana da tasirinsa a bayan Allah kowane suna na Allah akwai aikin da yake maka to daga cin aikin da sunan Allah ar-rahmanu yake yi ma bawa shine sai ga Allah yana baka kyauta wannan numfashin da muke shaka yana cin rahmaniyar Allah ɗan uwa ina cin rahmaniyar Allah ruwan da muke sha yanzu idan mun yi buɗe baki ka samu ruwa mai sanyi ka sha ka ji zuciyarka ke wani sanyi wallahi yana cikin rahmaniyar Allah yana cikin rahmaniyar Allah ka ji an baka labari mai daɗi yana cikin rahmaniyar Allah duk wannan yana cikin sunan Allah na Ar-Rahman aikin da yake yi a kanmu shine sai malamin qayyim sai ya ce wa kurriga izanan bi subutil wasf an fade shi a basmala ko kuma an tabbatar mana da cewa qauli radihi bismillah aya ce a cikin fatiha an ce bismillahir rahmanir rahim sannan aka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai kuma aka sake maimaita sai aka ce arrahmanir rahim domin a nuna tabbatar sifar ga Allah hmm, suna cewa ma ta karara ta karara abinda jin ya maimaita to yana tabbatuwa wannan yana nuna tabbatuwar siffantuwar Allah madaukakin sarki da suna da sifa na me na ar-rahman Allah shine ar-rahman sannan wa husul wa husul wa ta'alluquhu bi muta'alliqatihi sannan kuma yana nuna wannan sunan yana nan tasirinsa zai ci gaba da afuwa ga bayi sannan kuma yana nan rataye da duk abin da ya rataye da shi so da ka bawa ba yadda za a yi ya ce baya buƙatar tausayin Allah da kyaftawa ido kana buƙatar tausayin Allah maɗaukakin sarki a komai na rayuwarka kana buƙatar sunan Allah na Ar-Rahman da Ar-Rahim waɗannan sunayen guda biyu su maka aiki a tare da kai tun daga farkon rayuwarka haka koma ga Allah sunayen Allah Ar-Rahman Ar-Rahim sune suke aiki akan ka dan uwa daga cikin rahmaniyar Allah kana ciki kana ciki mamakka za ta ci tuwo ta ci shinkafa tana ɗauke da kai kai ma shinkafan nan za ka ci duk abin da ta ci shi kake ci Allah ya maka wani tsari idan ba ta ci ba za ka ji yunwa amma da ka fito da za a ɗauki tuwon nan a baka to ba za ka iya ci ba kuma shi kake ci a cikinta sai Allah ya ce a'a yanzu ba haka za ka yi ba idan ta ci za mu narkar da shi sai mu mai da shi wajen wani hutu wajen wani tanki da muke aje maka shi mu tace maka shi sai mu matse maka shi sai mu sa maka shi ta wani bututu sai ka rika tsotsarsa shine nono rahmaniyar Allah sannan kana kaiwa wani waje sai a ce an yaye ka kafin a yaye kamar aka baka nonon baya isar ka ka wuni tana baka amma ba za ka koshi ba ta a ce a fara bashi mai nauyi mana sai ka ji dattawa suna cewa a bashi tsaba ma ya fara cin hatsi kamaniya Allah ce daga nan kuma ana nan ana nan sai ka koma wannan nonon da za a baka shi ka sha ko dai kai gudawa ko kuma ba abin da zai ma a jiki wannan nonon da da shi kake sha ka girma jikinka ya ƙarfi kuma likitoci su ziga su ce shi za a ba kama yanzu har ƙungiyoyi ake da su na rajin kare haƙƙin ba nuno ba yaro nonon wasu ko kaga akwai wannan to mu dama muna da wannan tuntuna a musulunci qur'ani cewa ya bashi nono har shekaru biyu wal walidat yughdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a ana buƙatar a ba yaro nono kaga din ya Allah ce ka girma yanzu kuma in ka sha wannan nonon sai sai gudawa ya zama ya zama da amfani a cikin ka ba zai ma amfani ba har malaman mu suka yi istinbadi suka ce shan nonon da ke haramta uwa mace ta zama uwar mutum ita ce idan ya sha alal maja'a haka na na shi tace ko ta ruwaito take cewa innamar raza'a min al maja'a da ake magana akan cewa mutum in ya sha nonon wata ba zai aure ta ba har abada ta zama uwarsa ƴaƴanta sun zama ƴan uwan shi to shine idan fa ka sha a lokacin da kake da bukata ya gina maka jiki dan ka sha kana kato to wannan kawai ka sha ruwa ne ba abin da ka sha ba komai ba zai maka komai ba ba zai haramta ka aure ta ba kaga wannan hikima ce ta musulunci to duk wannan yana ƙarƙashin rahmaniyya Allah 'yan uwa babban malami al'allama tubin al'utaimin rahmatullahi alayhi ya ce fahuna rahmatun hiya wasfuhu wannan rahma Allah sifar Allah ce dalla alaiha ar-rahman lafazin ar-rahman ya nuna tausayin Allah a matsayin sifarsa wa rahmatuhu hiya fi'luhu tausayin Allah shi kuma na rahim aikinsa kamar yadda muka faɗi rahman ya siffantu da tausayi rahim yana aiwatar da tausayi saɓanin ɗan adam ɗan adam zai iya wa ya siffantu da wata sifa amma kuma baya aiwatar da ita kamar yadda muka buga misali a ce malami amma zai aiki da ilimin shi haka ne ko a samu mutum mai dukiya amma baya kashe dukiyar akwai waɗannan to shi ma yi bayanai akan tabbatar sifar rahma ga Allah maɗaukacin sarki kuma ya yi raddi ga waɗanda suke musa cewa Allah maɗaukacin sarki bai siffanci da sifa ta tausayi ba musulmai na gaskiya waɗanda suka yi imani da Allah da sunayensa da siffofinsa sun yarda da cewa Allah ya ba da labarin kansa cewa yana da tausayi kuma mun yadda. amanna mun yi imani kuma mun yadda kuma muna fatan Allah subhanahu Ta'ala ya tausaya mana muna fatan tausayinsa a duniya kuma muna fatan tausayinsa a lahira Allah ya ci gaba da tausaya mana har mu kanmu a gidan tausayinsa mafi girma shine gidan aljanna sai Allah madaukakin sarki sai ya ce maliki yawmiddin maliki yawmiddin Allah subhanahu ta'ala ya siffanta mana kansa sifa ta hudu ko sifa ta biyar sifa ta biyar ya ko suna na biyar ya ce alhamdulillah kaga mun samu Allah mun samu arrahmani mun samu rabbil rabbil alamin samu na biyu ce mun samu arrahmani na uku mun samu arrahimi na hudu to sai Allah ya sake faɗa mana wani suna nasa ya ce maliki yawmiddin Allah maɗaukacin sarki shine mamallakin ranar lahira ranar sakamako ranar hisabi nan malamai suna da kira'a guda biyu su ne suka tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-imam yake cewa wa maliki rawi rawihi nasiru wa inda siratin wa kumbula. Ka kaga wa maliki yau rawi rawihi nasiru malamai guda biyu sun karanta da alif maliki malaman nan guda biyu dukkaninsu yan kufa ne da imamu asim almajiransa guda biyu hafsu da da shu'ba sannan al kisai hmm. shi kuma almajiransa bazzi da qumbul Dukkaninsu su sun karanta da maliki amma sauran malamai su kuma sai suka karanta da maliki yau yawmiddin kamar yadda yake a can malikin nas a suratu annas قل أعوذ برب الناس ملك الناس ko to a nan ma ƙira'o'i biyu maliki yawmiddin malamai biyu cikin alƙurra'u saba'a asim da alkisa'i kuma dukkaninsu malaman kufa ne amma sauran malamai al'imamu majini al'imamu nafi shi ya karanta da maliki al'imamu abu amur bin al'ada al-basri al-mazini shi ma ya karanta da maliki sannan hamza shi ma ba kufi ne ya saba ma ‘yan uwansa ya karanta da maliki sannan eh, al'imam ibn kafir al-dimashqi eh, al'imam ibn kafir al-makki shi kuma shi ma ya karanta da maliki amma waɗannan biyun sai suka karanta da maliki to wannan kira'a tana da bambancin na da tasiri a fassara malamai sun tattauna tattauna mai tsawo shin akwai bambanci tsakanin maliki da malik الإمام القرطبي رحمة الله عليه يكتب اختلف العلماء أيما أبلغ ملك أو مالك وإذا لفظ ملك باع ألف ده لفظ مالك والنين في إساءة معنا ملك مالك والنين في كنس قدادين يفكرتي أشي مالك شي يفكرتي هو أشي ملك باب ألف بذا جاء ألف نمد با المد الطبيعي شي يفكرتي sai ce wal qira'atani mawiyatani an annabi sallallahu wa abi bakr wa umar radiyallahu anhuma duka waɗannan kirawoyin guda biyu da ka ce maliki yau ka ce maliki yawmiddin dukkanin su arwaito su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya karanta haka sayyiduna abubakar arwaito ya karanta haka sayyiduna umar arwaito ya karanta haka sannan alqurra'u duka guda bakwan nan sun karanta da haka guda biyu sai ya ce faƙila aka ce malik lafazin malik ba alu ba malik ba a min malik ka ce malik ya fi malik wasu malaman suka ce suka ce izkullu kullu malikin izkullu kullu malakin malikin malikun amma wa laysa kullu malikin malikan suka ce kalmar malik ta fi malik domin kowane malik to mamallaki ne amma ba kowane mamallaki ba ne yake zama malik in ji su wani an na amuran maliki na fi zun alal maliki fi mulki kalma al-malik da hausa sarki ce sarki malik ba alif da hausa ba haushe na fassara malik sarki amma malik shine wanda ya mallaki wani abu wani abu na ƙarƙashin kulashi nashi ne yanzu misali wannan littafin zan iya cewa ana malikuhu na wani wannan alƙalamin zan iya cewa ana malikuhu na wani ni na mallake shi amma ba zan ce ana malikuhu ba ni ba tarkin shi ba ne to shine waɗanda suka ce malik ya fi malik suka ce kowane malik to maliki musamman a da idan aka ce wani sarkin gari ne to hatta ƙasar garin tashi ce ya ga dama kawai ya yanka duk filin da ya ga dama har a najeriya mun yi irin wannan rayuwar aiko mun yi irin wannan rayuwar feudalism an nizamul iqfa'i shugaba na da damar da zai zo shi ya da can duk duk ƙasa duk faɗin ƙasa sarki ke da ikonta so daga in kana can fili shi zai yi maka ikibari sai ka tafi wajensa ka je ranka ya daɗe ka ce ina son fili zai ce to shi kenan an yanka maka waje ka kaza ana ba mu labari aka ce sai a ce maka je da dutse in ka iya tefi ka tsaya daidai daga inda kake so sai ka jefa iyaka inda dutsen ka ya kai wannan jifar taka inda ta tsaya su duk filin kai an nizamul iqra'i ba to kaga nan malik malikun malikun sarki ne kuma ya mallaka sannan wani abu da suka kafa hujja da shi akan cewa malik ya fi malik wata rana gidanka ne kai ka mallaka sarki zai ce ka fito ko haka ba ta faruwa har yanzu tana faruwa ba a sa doka ta ɓaci gidanka ne amma sai a ce ka fito mota kace sai a ce ka haƙa hau kaga an ta maliku sayyaratika lakinnal malika mana akalin rukubiha motar kace amma yau sarki ya ce ka hau to sai suka ce sarki a siffanta sarki a ce maka sarki to ya fi a ce maka mamallaki a ce maka sarki ya fi a ce maka ne mallakar wani abu domin wata rana sarkin nan na da iko da kansa sai ya zo ya hana ka kai sarrufi da abin da ka mallaka kana kallo kana ji kana gani haka ne ko ba haka bane kun ga kaman wannan wannan wannan wannan wannan ma'ana ta ci kasuwa ko to to suka ce haka suka ce hatta la yatasarrafa illa an tadbirin malik sarki zai iya ce mai mallaka bai isa amfani da abin shi ba so nawa sarki ke ba da doka ya ce ba a yadda masu za su yi amfani da su ba to wannan magana farko ce na. cikin waɗanda suka tafi a wannan ra'ayin akwai babban malamin luga Al'imam abu ubaida ibn al-musanna babban malamin luga sannan da kuma Al'imam al-mubarrad ɗaya daga cikin manya-manyan malaman luga na farko-farko sun tafi akan wannan ma'anar cewa al-maliku na al-malik a ce malik ya fi a ce mayalik suka kafa waɗannan hujjojin na hankali amma wasu kuma sai suka ce malikun ablahu wasu kuma suka ce mai mallaka ya fi sarki ya yakunu malikan linnasi wa ghayrihim domin zai iya mallakan mutane ma da abin da ya mallaka da wasunsu fal maliku ta tasarrufan wa a'zamu iz ilayhi ijra'u qawanin shari ثم عنده suka ce malik ya fi malik domin yana da ikon ya gudanar da abinsa da kansa sannan kuma ya kafa dokokin da yake so saboda shi ya mallaki wannan abu shi ya mallaka kuma zai kafa dokoki su kuma suka kafa hujja to amma ɗaya daga cikin malamai al'imamu abu hatim al'imamu abu hatim al-busti ibn hibban kenan shi sai ya ce inna malikan abu na gufi madhil khaliki sai ya raba ya ce in kana magana akan haƙƙin Allah ne to ka ce masa malik ya fi malik a haƙƙin Allah ya fi malik hmm? wa malikun abu na gufi madhil makhluki amma idan wanda ba Allah ba ne mahalicci to shi kuma ka ce masa malik ya fi har wannan ma'ana kamar tana da kyau idan Allah kake siffantawa to ka ce masa malik ya fi ne ya fi ka ce masa malik amma in dan adam ne taliki abin halitta to ka ce masa malik ya fi hura hanci ya fi ka je na hura hanci kaga cikin abin da zai karfafi wannan da Allah ta'ala ya tashi zai faɗi cewa mulkin ma nashi ne sai ya ce kulillahumma sai ya ce malikal mulki sai ce ne malikal mulki <laughs> ka gani malikal mulki mulkin ma nasa idan akwai wanda yake jin shi maliki ne to Allah Maliku ne wa maliku mulki in kana jin kai sarki ne to Allah shi ne ya mallake ka kuma ya mallaki mulkin da ya baka ara ma yayi <laughs> to kaga wannan to al-imam abu hatim al-busti shi ya raba ya ce in allah kake bayani a kansa to kai amfani da lafazin malik to ya ci amma idan dan adam kake son ka yaba to kace mishi malikul eh. malikul me yasa manzo Allah ya hana a ce mutum malikul amlak sarkin sarkin mallaka sarkin ababen mallaka mazu su ne inna ahna asmin sunan da yafi kaskanci a wajen Allah Allah zai zansa rajulun ta samma bi malikil amlak mutumin da aka ce mishi sarkin ababen mallaka aka hana a ce to kaga in dan adam zaka siffanta ka ce masa malik ya fi jin ka girmama shi amma in Allah ne to ka ce masa malik ya fi to kira'ar da muka fi karanta kaga a nan irin jayarwa za a yi a maganar al'imam abu hasim al-busti fi, malik to sai Allah madaukakin sarki sai ce yau yau yau yawmiddi Allah shi ne mamallakin ranar addini lafazin addini malamai suka ce yana da ma'anoni sun kai sha ɗaya kalma addi amma waɗanda suka fi dacewa da waɗannan ayi wannan ayar to guda shida sun fassara suka ce addin al-islam addin al-islam kamar yadda Allah ta'ala yake cewa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq dinul haqqi Allah shine wanda ya ya aiki manzansa bil huda da shiriya wa dinil da addinin gaskiya ga idan ka tashi fassara dinin haƙƙi ne zaka fassara shi al islam domin Allah ya ce inna dina inda Allahi islam addini a wajen Allah na gaskiya shine musulunci to shin wannan kalmar ta al islam za ta yi daidai da nan maliki yawmiddin wasu malamai suka ce ay maliku yawmil islam ran Allah ne mamallakin ranar da musulunci kawai ke amfani ta yi ta hauko ranar lahira akwai addinin da zai yi amfani ranar ba musulunci ba sai suka ce maliki yaunin din ai maliku yaunin islami ai la yanfa'u dinun ghayru islam ba wani addinin da zai ma wanda ya yi shi amfani a lahira idan ba musulunci ba kaga wannan fasira kenan za ta ɗauka na biyu suka ce at-tauhid at-tauhid tauhidi maliki yawmiddin kaga kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa eh, abin nan wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad mukhlisina lahu kaga mukhlisina na din addin nan tauhid shi suka ce maliki yawmiddin ay malik maliki yawmiddin ay malikul yawmi alladhi la yanfa'u shay'un ghayru at-tauhid mamallakin ranar da babu abin da zai maka amfani in ba tauhidi ba dama kuma mutunci ai tauhidi to kaga wannan fassara ita ma ta shiga ciki ta shiga ciki wasu suka ce a'a ibada ake nufi da addini suka kawo dai wannan aya cewa wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din ba a umarce su da wani abu face su bauta ma Allah suna masu yi ma Allah ikhlasi a cikin ibada kaga zaka iya fassara ka ce kenan maliki yawmiddin ay maliki yawmil ibada ranar da duk wanda bai bauta ma Allah ba to zai gane kuransa kaga lahira ai ranar ibada ce ranar da ibada ke da amfani to sun faɗi wannan sannan suka ce alhisab addin alhisab ranar bincike maliki yawmin din ai maliki yawmin hisab suka ce an samo kalmar alhisab addin da ma'ana alhisab da Allah ke cewa yawma idin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna anna Allahu al-haqqul mubin yuwaffihim Allah dinahumul haqq ay hisabahu kaga ranar da Allah zai cika musu hisabinsa na gaskiya babu zalunci kaga ranar lahira ranar hisabi ce ko ba ranar hisabi bace ranar hisabi ce wannan ma'anar ta biyar ita ma za ta dauka sannan sai ma'ana ta shida ita ce aljaza sakamako wanda da yawan malamai sun tafi a kanta cewa ranar sakamako maliki yawmiddin ai maliki yau yawmil jaza ubangiji mamallakin ranar sakamako duk wanda ya aiki to a ranar za a saka masa kaga Allah madaukakin sarki yana cewa wa qalu ya wailana hada yawmuddin suna cewa kafirai bana ya tabbata a gare mu wannan ita ce ranar sakamako yace hada yawmul fasl alladhi Kuntun bihi tukazzibu ai wannan ita ce ranar da za a rarraba hukunci a yi ma kowa sakamako dan aljanna a bashi sakamakonsa dan wuta a bashi sakamakonsa kaga ranar rarrabewa kenan ranar da kuke karyata kuna cewa ba za ta zo ba. sannan Allah ya sake faɗa haka ce alladina yukazzibuna bi yawmiddin ay bi yawmil jaza wannan da suke karyata ranar sakamako to kaga duk waɗannan ma'anonin duk suna ɗauka sannan ma'ana ta ƙarshe ita ce alhukum alhukum hukunci kaga ranar lahira ranar hukunci ce maliki yawmin din ai maliki yawmin hukmi ranar da Allah zai yi hukunci domin hisabinsa da sakamakonsa da cewa musulunci ke da amfani a ranar tauhidi ke da amfani a ranar ibadar da aka ma Allah take da amfani a wannan ranar kaga dukkanin su hukunci ne ko suka ce ina aka samo wannan ma'anar ta cewa addini na zuwa da ma'anar alhukum suka ce ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik ma kana li ya'khudha akahu a kissar annabi yusuf alaihi salam lokacin da yayi dabarar da ya rike dan uwansa ko to shine sai Allah ce ma kana li ya'khudha akahu annabi yusuf bai kasance ya rike dan uwansa ya kama shi ba fi dinil maliki ay fi hukmil malik a irin tsarin hukunci na sarkin masar to kaga duk waɗannan ma'anonin za su ɗauka cewa ranar lahira duk ranar waɗannan abubuwan ce ranar lahira ranar hukunci ce ranar lahira ɗan uwa rana ce ta sakamako rana ce ta hisabi rana ce da ba abin da zai amfani ka cin ibadar da kama Allah ranar da tauhidi ne zai ma amfani ranar da musulunci zai maka amfani duk wanda bai je da musulunci ba bai je da bautar Allah ba bai je da tauhidi ba to ranar idansa zai zama kwala-kwala to kun ga ranar ita ce Allah madaukakin sarki ya faɗa mana shine a wasu wajajen cewa shine mamallaki ne mulki a wannan ranar kamar yadda ya ce al-mulku yawma idhin al-haqqu rahman wa kana yawman 'ala al-kafirina asira al-mulku yawma idhin al rahman ranar mulkin gaskiya na Allah ne wa yau yawman 'ala al asira sannan ranar lahira ta kasance mai tsanani ga kafirai kaga nan Allah yana ƙara tabbatar mana da cewa shine mai shine mai mulki mamallaki a wannan ranar sannan kuma Allah madaukakin sarki yana faɗa yana cewa yawmahum barizu لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد Allah madaukakin sarki ya zai yawmahum barizu ranar da kowa zai bayyana ga Allah la yakhfa ala Allah minhum shay ba wani abun su da zai boye ga Allah ko mun kankanta su zai bayyana komai sai ya fito fili sai Allah ya magana ya ce limanil mulku yau yau mulki na waye wace da mulki shin wani da yake jin mun ara masa a duniya ya shimfida bakin zalunci ya aikata abin da ya ga dama ya nesa kafar shi ana gaishe shi sai dai wasu sa amsa hmm? ya halasta haram ya haramta halal ya nuna wani an san uban shi ya ce ai ba yi da uba ya nuna mara uba ya ce ga uban shi duk ba ana yi ba a mulki idan giyan mulki ta kai ma mai mulki ba abin da ba zai yi ba sai abin da ya ga dama saboda Allah ya ara mai to ranar lahira Allah zai ce limanil mulku yawma yawwa ke da mulki dama ya riga faɗi ya ce kulin Allahumma malikal mulk to yanzu ya dawo da mulkin wajensa shi yasa ai daga cikin fassarar da malamai suka yi cewa wa tanza'un wa tanzi'ul mulka tasha ai wa kana dawo da shi wajenka duk wanda Allah ya bashi mulki idan ya amsa to Allah yana mai da mulkin wajensa domin lafazin annuzuwa da ma'ana arrujuwa kalma nuzu ko annaz'u na daukan ma'ana a arruju'u dawowa to Allah yana mai da mulki wajensa domin kayan ne. kayan shi shi yasa idan ya ara maka kai tawadu to kallama kuma kake samun mai mulki ya zama yana da tawazu wallahi dauya jiya ce mai kirfi jiya ce in mutum ya shata mai waka bahaushe da ce kowa sarki ya ɗar masa'a wasa da aboki ba shi wo ɗan haka ne lokacin ji kake kafa kowa wanda kuka yi wasan ƙasa da su yanzu ba za ka sakin musu fuska ba ni ka canza su ka ƙashin ka suke kawai to ranar lahira Allah mulki na sai da a duniya in ya ara maka ka yi abin da za ka kubuta kakka yi abin da za ka kwasan makanka bala'i me sa musulunci ya ce kakka nema saboda bala'in da ke ciki in ka nema Allah zai baka da dabara ka duk wanda ya nemi mulki ya Allah bashi da dabara shi kana nema ka ce a zaɓe ka kai kanta to Allah zai baka da dabara ka je ka yi da kanka Shi ne nake gani duka abin da ke faruwa a duniyar nan ka nema to Allah zai baka da dabara ka shi ke amma idan ganin ka aka yi aka ce zo kai kana kuka kana baka ba kuma kukan ƙarya ba fa kukan gaske a zuciyarka kukan gaske kai a naɗa ka baka so wallahi Allah zai taimake ka taimakonka na farko da zai shine ya ɗauki mutanen kirki sai giwaye ka da su haka manzo Allah sama ya faɗa idan Allah yana son shugaba sai ya bashi mashawarta na arziki na kirki sai su taimake shi in sun ga bai yi daidai ba su ba wanda za su zuga shi ba suna cewa malamanin din shi ta yi kyau yi mana wanda za su ce maka hulaka ta yi kyau labai wallahi ka yi kyau wallahi eh, eh, sai ka rika juya to wannan taimakon ka za su a waɗanda idan ba kai daidai ba za su zo ce ranka yi daidai wannan abun ba daidai ba ne in an yi za a cutu ƙasa za ta shiga bala'i a gyara kuma su matsa maka sai yi. ko bacci kai su je su tashe ka su ce yalla bai akwai matsala ba wanda za su ce maka komai ya daidai ba to kuma abin da yake faruwa ga masu mulki kenan sun fi son wanda zai ce musu komai ya daidai ko kankanin mulki ne ba dan karamin mulki kai ka fi son a faɗa maka ce komai na tafiya daidai yalla bai ba komai kowa na jin daɗi Allah haka ba bayan Allah ba haka suke ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi da imam al-bukhari da muslim suka ruwaito riwaya sayyidina abu hurairah manzo sai ne ce inna allah yaqbidu al-arda wa yatwi as-samawati bi yaminihi allah madaukakin sarki yana da mutta kasa ranar lahira kuma ya nannada sammai ga baki ɗayan su bi yaminihi da damansa thumma yaqulu ana al-maliku sai allah ya ce ni ne sarki yau ni ne sarki aina mulukul ardi ina sarakunan ƙasa wa zai ba da amsa za ka ziga wani ya ba da amsa wanda kai ka ce mishi yalla bai kana mishi haka kana jinjina a gare shi za ka ce mai yaje ya ce ba kai ma ta kanka kace shi ma ta kan shi yake to kun ga duk wannan yana tabbatar mana Allah madaukakin sarki shine mamallakin komai malamai suka ce kamar al-Imam Ibn Kathir da Allah ya ce maliki yawmiddin ba yana nuna sai ranar lahiran mulki ne ke kawai nashi ba a'a nan ana nuna girman lahira cewa fa shi ya mallake ta to in shi ya mallaki lahira ne kuma duniya shi ya mallaki lahira wal akhiratu khayrun wa abqa wal akhiratu khayrun laka min al-ula to ya ce shine maliku wannan ranar Shi ne maliku na wannan ranar to me kuma magana duniya ana magana ta kaga ba a magana ta shugabanninmu na kasashe kanana idan suka tafi wajen shugabanni manya-manya aiki suke kaman su ne wani ma ji yake kaman ciyaman ɗin wani ciyaman ɗin wancan sarki ne eh, wancan shugaban ƙasa ne shugabannin kasashe kanana in suka tafi wajen manya-manyan nan da suke jin su powers ne su to jin su suke yi su ne su ko kuma su ji su kaman ciyamoni ne kai wallahi wani ma yana ji shi kamar kansilan wancan shugaban kasa ne. ka kansila ko aiki dai hakuri ko kansila ya hakuri. sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi sabi ajma'in sai Allah kai mu majalisi na gaba da izinin Allah za mu tashi a aya ta gaba in kuma akwai ƙarin bayani da ya shafi ita wannan ayar sai mu dan ƙara sannan sai mu shiga aya ta gaba Allah kai kuwa gida lafiya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk